بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka yau asabar goma sha shida ga watan almuharram a wannan shekara ta da da hudu arba'in biyu kuma daidai da biyar ga watan tara a shekara ta da ashirin, babbar sanadiyar haɗuwanmu a wannan masallaci na asharaf da ke nan cikin garin mina ita ce fara gabatar da jerin gwanon muhadarori da za su ɗauke mu kusan kwanuka ashirin da biyu domin bayani dalla-dalla daki-daki akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na zakka da sadaka da kyauta da kafara da dukkanin waɗannan al'amura da suke su ne manya-manyan jigo manya-manyan al'amura da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta domin yaƙi da fatara, yaƙi da talauci, sanya wa ɗan uwanka musulmi farin ciki da nutsuwa a zuciya, ƙara haɓaka yanayin tattalin arziki, na al'umma da sauransu shi yasa hasken musulunci foundation waɗanda suka gabatar da irin wannan shiri akan abin da ya shafi sallah mai taken ta'azimu sala sallah ginshikin addini aka ɗauki tsawon wata guda cir ana gabatar da wannan darasi kuma ‘yan uwa masu tarin albarka suka iya ƙoƙari wurin ganin an yada waɗannan karatuttuka kuma ana ci gaba da yadawa ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ya saka mana da alkhairi ya sami tarayya a cikin ladan baki daya a wannan karo hasken musulunci foundation sun ɗauki rukuni na uku daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar ma'ana shika-shika addinin musulunci guda biyar domin bayani wa al'ummar musulmi dalla-dalla filla-filla a matsayin shi na mutum musulmi ya kamata ya san shika-shikan addinin musulunci guda biyar bayan ya san su a dunkule shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah da iqamus sala da ita zaka da sonu ramadan da hajjul bait ya san su a dunkule to ya zamana kuma ya san su filla filla dalla dalla wannan kadai ba karamar garaba sa ce ba karamin alkhairi bane ga mutum musulmi a matsayin shi na shi musulmi ne ya san waɗannan al'amura sannan abu na biyu ya zamana ya yi ƙoƙari ya ga ya cika waɗannan shika-shikan musulunci guda biyar ya shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah ya shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine jakadan ubangiji yana tsayar da sallah azumin watan ramadana bai taɓa wuce shi ba zai yi ƙoƙari ya ga ya tara abin da za a fitarwa da zakka sawa'un wannan abin kuɗi ne ko dabbobi ne ko amfanin gona ne ko hannun jari ne ko kamfanoni ne da zai ga ya fitar aƙalla domin ya ga ya sauke wannan shike daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar Allah ta'ala ya hore sai ya ga ya sauke aikin hajji wannan yasa aka gabatar da mawdu'ai darussa dalla-dalla filla-filla akan abin da ya shafi zakka da hukunce-hukuncenta za a ɗauki kwanuka ashirin da biyar ana ana kwanuka ashirin da biyu ana gabatar da waɗannan darussa amma zunzurutun kwanakin darussa ɗin su ne kwanaki goma sha takwas saboda idan an yi kwanaki hudu sai a yi hutu a ran na biyar in an yi kwanaki hudu sai a yi hutu a ran na biyar in an yi kwanaki hudu sai a yi hutu a ran na biyar a rana ta biyar shine zai nuna mana kenan muna da kwanaki ashirin da biyu sannan kuma muna da kwanaki goma sha takwas na karatu idan Allah ta'ala ya sa an yi ruwan sama ko wani dalili ya sa ba a yi karatu ba to ranar da za ta zama ranar hutu ita ce ranar da za a mai gurbin wannan karatun da ba a yi ba a cikinsu muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana jagora ya yi mana gamdakatar ya datar da mu waɗanda suka tsaya akan waɗannan al'amura suke gudana dalla-dalla suke kasantuwa ake kawo su ga al'umma Allah ta'ala ya sakan kan musu da alkhairi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi ta zama koma a gare mu baki da a dunkule muhadarorin su ne kamar haka ta farko hukunce-hukuncen zakka hakan nan ta biyu ita ma hukunce-hukuncen zakka sai nuna mana hukunce-hukuncen zakka kamar yana da faɗi kenan saboda me saboda duk muhadaron da za su biyo bayansa shine jigo a kansu duk tafsili ne da bayani dalla-dalla a kai sai abu na uku shine fa'ida ta fitar da zakka ka ji akwai falala akwai matsayi akwai ɗanɗano akwai zaƙi na ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ka fitar da zakka daga nan kuma sai a shiga harkar zakar gadan-gadan kama daga abin da ya shafi zakar kuɗi da kuma zakar dabbobi sai zakar amfanin gona sai zakar kayan sayarwa kaya da kake da shi a matsayin shi na sayarwa kana sayar da shi ne ka so ka sayar ko kuma a'a ba kana sayar da shi ba ne asali naka ne amma yanzu ka sa shi a kasuwa daga ranar da ka sa shi a kasuwa zuwa ranar da za a sayar wannan hukunce-hukunce ne ya haukan shi wataƙila da asali kayan bai cikin bai cikin zakka motar ka ce ta sayarwa gidanka ne ba na sayarwa ba ne ba kana hada hada sayar da kaya abin nan ba ne amma yau sai ya zama na kasa shi a kasuwa ka sa motarka a kasuwa to daga wannan lokaci da ka sa ta a kasuwa da sauran bayanai da za su zo kan abin da ya shafi kayan sayarwa hakan nan zakatul arbah zakar abubuwan da su riba ce da ake samu na wani abu na ciniki misali za a ga mutum yana da keke na pep guda biyu guda uku ya siya ana kawo mishi kuɗaɗe lokaci-lokaci yana da gida na haya da yake karbar haya ina fatan kun bai tona da ke ko ai ga ba wai gidan yake fitowa da zakka ba a'a wannan abin haya ɗin da yake samu shine ake magana a kai, yana da makaranta ta mai zaman kanta private schools yana da nursery and primary wani ma yana da junior secondary school wani yana da senior wani yana da diploma wani yana da jami'a duk dai ire-iren waɗannan private wanda yake ana hada-hadar kuɗi a ciki kun gane magana ta da kyau ko tun da in ya buɗe nursery and primary eh, nursery da primary zai karɓi kuɗi hannun iyayen yara ya sallami ma'aikatansa shi kuma ya ga wace riba ya samu wani shine zakatul arba'a. ai kaga ba ginin makarantar ake fitawa da zakka ba da za a zo a ce a lissafa azuzuwa na ɗaya na biyu na uku a ce na kaza ne zakka a'a abin da wurin yake haifarwa shine da kuma zakatu sharikat wal asum kamfanoni da ake da su da kuma abin da ya shafi hannun jari wani ɗungurungun kamfanin ba na shi bane amma yana da hannun jari a kamfani kaza wani shi ke da hannun jari a kamfani kaza su ke da kaza alhamdulillah hannun jari da sauransu hakan nan kuma zuwa ga waɗanda ake baiwa zakka shi ma akwai kashi na ɗaya waɗanda ake baiwa zakka kashi na biyu daga nan sai a je kuma ga abin da ya shafi a hakamar rikazi wal ma'adi lokaci lokaci zaka ji ana faɗa a labaru cewar watakila ana haƙa haƙa rijiya ne ko wani abu sai aka haƙo wata ƙatuwar tukunya maƙare da gwalagwalai ko maƙare da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza wal ma'adin da kuma ma'adin abin da ya shafi haƙan zinari da ana yi a watan kusurar an koma watan kusurar ana hakan zinari wane ya samu kaza wane ya samu kaza duk ire-iren waɗannan abubuwa akwai hukuk na shari'a a ciki sai kuma annawazul fi sababbin matsaloli da ke cikin abin da ya shafi zakka sai kuma abin da ya shafi na filfili na zakka shi sa aka biyo da sadaqat sadaka da mutum yake bayarwa ta yau da kullum da kuma yadda zai daidaita tsarin bayar da sadakarsa walhibat walhibat da kuma kyaututtuka kana sai alwaqful islami tsari na waƙafi da mutum zai ma kansa ko ya ma iyayensa ko ya ma ƴaƴansa ko ya ma zuriyarsa da zai dinga cin gajiyar abin yana da rai hakan nan kuma ko da bayan ya rasu bayan ya rasu wani abin ya ci gaba da samun sa haka na ahkamul kafarat hukunce hukunce na kafara kafarar rantsuwa kafarar kare azumin watan ramadan kafara na bai sami ya yi hadaya ba a aikin hajji tunda bai samu ya yi hadaya ba tunda ya yi matu'i akwai abubuwan da ke biyo baya daga cikin waɗannan abubuwan da ke biyo baya akwai kafara ya zai ya zai ciya da sauransu hakan nan kuma sai na ƙarshe uquba da narko na azaba da ake tattalin su ga wanda ya ƙi fitar da zakka Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya daga nan sai kuma haɗuwa ta gaba ɗaya wacce yake za mu ji daga gare ku bayan kun ji daga gare mu ta hanyar rubutu da kuma tambaya baki da baki insha Allah ta'ala waɗannan a dunkule su ne abubuwan da za mu kasance da su insha Allah ta'ala cikin kwanuka ashirin da biyu da izinin Allah maɗaukin sarki babban matsalar shi ne mu fahimci yadda musulunci yi mana gata yadda musulunci yi mana gata A kenan da kuma yadda ake buƙatar taimaka ma na ƙasa da kai a karantarwar musulunci wanda bai da shi a karantarwar musulunci kullum sai a dinga cewa arewacin najeriya a dinga cewa ƙasashen musulmi a dinga cewa kaza a dinga cewa kaza bayan kuma mu muke da tsarin nan mu muke da shi ya ya kamata a zartar da shi ya ya kamata a yi shi ƙasashen da suka ci gaba shekaru aru aru sun kasance abin da ya shafi harkar zakka ma'aikata ce su da guda aka ware kuma ake kula da ita ba wai an yi ma'aikatan ne an yi ko oho da ita ba saboda irin gajiyar da tallafi da rage ma gwamnatin nauyi da zakka take yi duk wanda ya san harkar zakka ciki da wajenta lallai ilalla ya san manya-manyan al'amura ne da za ta kashe bara bara da dukkanin nau'ukanta da za ta kashe mutum ya ido da sallah ya ce yana kan hanyar zuwa kano ne guzurin shi ya ƙari ko zai tafi lagos ne guzurin shi ya ƙari da duk ire-iren waɗannan al'amura ƙasashe ana kula da su ana tarurruka akan abin da ya shafi zakka domin a fitar da sababbi da bincike da nazari akan abin da ya faru da kuma wanda ake ciki domin a yi wa zakka kwalliya a yi mazakka a sake mata abin nan hange na zamani wanda ke za a ciyar da ita gaba darasinmu a yau shi ne darasi na farko kuma insha Allah ta'ala zai kasance ne kan abin da ya shafi a zaka hukunce-hukuncen zaka tsagi na farko hukunce-hukuncen zaka tsagi na farko idan muna maganar hukunce-hukuncen zaka. ya kamata tun a karan fari mutum ya san matsayin zakka tun asali ka san matsayin zakka ita dai zakkan nan abu na farko rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci addinin musuluncin mutum bai tsayuwa ya kafu muddin yana da sararin zakka kuma bai yi ba shi yasa idan aka ce ka ambaci shika-shikan addinin musulunci guda biyar kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn umar buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita izaka kaga zakka ita ce ta uku haka na a hadisin umar ibn khattab da ya ce istala alaina rajulun shadidu bayadu shadidu sawadi sha'ar la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada ya muhammad akhbirni an alislam qal an tashhad allah ilaha wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sai ce wa tuqiya kuma ka bayar da zakka kuma ka bayar da zakka ya ishi zakka matsayi ya ishi zakka falala ya ishi zakka ta goma shi a ce tana cikin shika-shikan musulunci guda biyar ko da iya nan aka tsaya ba a faɗi wata falalarta ba ɗoruwa akan wannan ya ishi zakka zama falala ɗaya kenan kuma ya ishi zakka ka tashi ka nemi abin da za a fitarwa da zakka kawai don me kake neman shi don kai ma ka fitar da zakka ka ji cewar ka cika shika-shikan addinin musuluncin ka guda biyar ina fatan kun fahimci wannan da kyau kawai saboda me kake nema saboda me kake abu kaza kawai kana yi ne don ya kai zakka kai ma ka fitar da zakka ka ji cewar yanzu shika-shika addinin musuluncinka ka cika su wannan kadai ya ishi zakka matsayi wannan kadai ya ishi zakka daraja kuma an samu a da zamanin sahabai tabi'ai haka ake za ga mutum yana nema dan kawai abin da yake nema ya kai zakka ya fitar da zakka ya ji cewar shi ma yanzu ya sauke wannan rukunin domin abin da kake da shi idan bai kai zakka ba zakka ba ta hau kanka ba kamar yadda ba za a tambaye ka dan me baka fitar da zakka ba saboda baka da abin da za ka yi zakka da shi to ka sani kuma baka da ladan zakka mun gane ka sani kuma baka da ladan zakka amma wanda yake da abin da zai fitarwa da zakka kuma ya fitar da zakkar to lalle ilalla yana da lada na waɗanda suka fitar da zakka kamar yadda kuma wanda yake da abin da zai fitarwa da zakka ya ki fitar da zakkansu to kuma yana cikin ukuba na waɗanda suka yi fitar da zakka Allah madaukin sarki ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya dace da mu abu na biyu da zai nuna mana matsayin zakka shine ita zakka ana mata take da qarinatu sala yar uwar sallah ce in kana karanta ƙur'ani in kana karanta ƙur'ani to za dinga jin za dinga karanta waƙi musalata wa atu zakata haka suke tafiya waƙi musalata kuma ku tsayar da sallah wa atu zakata kuma ku bayar da zakka warka ma'ar arraki'in kuma ku yi ruku'i tare da masu ruku'i haka na Allah ta'ala ya ce wa qulu lin nasi husna wa musalata salata wa atu zaka kuma ku faɗa wa mutane magana ta daidai magana mai kyau sannan ku tsayar da sallah kana ku bayar da zakka haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul tauba ita fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul al-bayyina lam yakun allazina kafaru yace wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yutu zakat wa zalika dinul qayyim ma'ana a cikin qur'ani zaka dinga samu wa aqimu salata wa atu zakat wal muqimina as-sala wal mu'tuna az-zakat zaka dinga samu da dama a cikin alqur'ani mai girma الشيخ الألامة آه salih bin fauzan Allah ta'ala ya ƙara mashi lafiya yake cewa a cikin littafinsa al-mulakhasul fiqhi yace wa qad qarana Allahu ta'ala fi wa qad qarana Allahu ta'ala uh, fi kitabi salata fi fi 82 mawdi'a Allah ta'ala ya hada salla da zakka a cikin alqur'ani mai girma a wurare 82 a wurare 82 ubangiji subhanahu wata'ala ya hada sallah da zakka ya hada sallah da zakka ya hada sallah da zakka idan ka ji wannan sai ka tuna darasin da muke na ta'afimu sallah tsawon wata guda girman sallah in ka duba girman sallah kenan kai tsaye zai nuna maka girman zakka a dalalatu istiqran dalalata al istiqran saboda sallah da zakka tare suke sallah da zaka tare suke har ake kiranta da qarinatu sala ake kiranta da qarinatu sala to wannan kadan kenan wannan kuma zai nuna maka abin da na faɗa ɗazu tashi tsaye na kaga ka sami abin da za ka fitawa da zakka saboda ita wannan zakkar da ake ɗauka a fitar datti ce ta dukiyar kamar yadda ka san ka gama wanki ka wanke kayanka ka kwararar da ruwan ya ruwan yake bayan da ka wanke tufafinka da ta kake gani za ga ruwan fari karni a manzu za ka zubar da shi ka ga ya yi baƙi ƙirin kun fahimci magana ta da ke ko to zakka da mutum ya fitar haka take ta wanke mishi dukiyar tashi wani ba kaman al'amari ba ne ta wanke mashi dukiyar tashi zakka da ka ganta tana maganin ƙyashi da hassada da kushe saboda dukiya ce Allah ta'ala ya baka ga ta tsagwaranta yana gani da ka ɗebo sai ka bashi ai da ka bashi sai kasa bacci yayi kawai yana kallanta da daddare ya kasa bace, to gobe idan wani abu ya kawo wa dukiyarka hari shi yana cikin na gaba gaba da su tsare ta wannan sananne ne wannan sananne ne fa'idoji ne masu tarin yawa akan abin da shafi zaka babu yadda za a yi yana kallon ka da ka ɗauka ka bashi kuma ga wani abu ya faru sannan kuma kar ka manta shi fa yanzu dattin ce ake bashi kuma yake ta cewa ba a sa ya cikin lissafin masu zaka na bana ba shi ya yi ƙoƙarin ya shiga cikin masu lissafin zakar da za su fitar shi ne babban abin da ya kamata ina fatan kun fahimci wannan da kyau zakka da muke magana ta yanzu mecece ita mecece zakka idan aka ce a zakatu da Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakat ku tsayar da sallah ku bayar da zakka mece ce zakka idan aka ce zakka ibaratun an malin makhsus yu'khadhu min malin makhsus idza balagha qadaran makhsusan fi zamanin makhsusin yusrafu fi jihatin makhsusa idan aka ce zakka ibaratun an malin makhsus wata aba wata aba ce wata dukiya ce da take keɓantacciya wata dukiya ce da take keɓantacciya ibaratun ammalin maksus wata dukiya ce da take keɓantacciya idan aka ce dukiya mai ake nufi mhm. ka sake fasara ne idan aka ce almalu kullu malu hukima duk abin da yake da daraja sawa'un kuɗi ne sawa'un kayan kuɗi ne sunan shi almalu ibaratun ammalin maksus wata dukiya ce da take keɓantacciya aka ware ta ita ce zakka a ina aka ware ta sai ce yi ukhadhu min malin maksus ana karɓatta ne ita zakkar daga wata dukiya wacce take keɓantacciya yi ukhadhu min malin mahsus ana karɓar zakka ne daga wata dukiya wacce take keɓantacciya kenan a nan ba kowace dukiya ake fitowa da zakka ba saboda ya ce yau hazu min malin maksus ana karɓarta daga wata dukiya wacce take keɓantacciya iza balaga ƙadaran maksusan idan wannan dukiyar ta kai wani wani wani eh, kaso ƙayyadajje kenan in ba ta kai ka san ba to ba ta zama dukiyar da za a masarka ba fi zamanin maksus ana fitar da ita ne a lokaci wanda yake keɓantacce yusrafu fi jihatin maksusa ana bayar da ita a wasu jama'u wasu al'umma da aka ware to koya aka samu gibi a waɗannan al'amura to mutum ya sani zakarsa da ya fitar akwai alama tambaya a kai zan sake maimaitawa mecece zakka ibaratun ammalin maksus wata dukiya ce wacce take keɓantacciya wata dukiya ce wacce take warariya wata dukiya ce wacce aka ware ta ita ce zakka mutum ne yake da kuɗi da ya kai a mishi zakka kuna ji da kyau ko sai ya zama na kuɗin sai ya raba shi gida arba'in sai ya ware kashi ɗaya wannan kashi ɗayan shi ake kira da zakka yana da miliyan arba'in sai zakkata ita ce miliyan ɗaya to kaga yanzu nan ga miliyan ɗaya nan ga miliyan talatin da tara kuna ce da kyau yanzu kashi biyu ke na da su yanzu ina idan ce zakka ina zakka take ita ce wannan miliyan ɗaya ɗin ita ce wannan miliyan ɗaya ɗin ita ce zakkar idan mutum yana da awaki ba zai fitar musu da zakka ba sai sun kai guda arba'in duka jinsinsu awaki da farare tumakai kenan da jajayensu awakai kenan duk lissafinsu ɗaya ba za a fara fitar musu da zakka ba sai sun kai guda arba'in in sun kai guda arba'in za a fitar da guda ɗaya kuna ji da ke ko to kenan yanzu wannan ɗayar da aka fitar a cikin arba'in ta zama zakka shanu ba za a fara fitar musu da zakka ba sai sun kai guda talatin sai zama yana da shanu talatin sai ya fitar da guda ɗaya ya ware ɗaya yanzu nan ga guda ɗaya a ware nan kuma ga ashirin da tara yanzu wace ce zakka wannan guda ɗayan da take warariya ita ce zakka ina fatan kun fahimci magana ta da kyau isa ya ce ibaratun ammalin maksus wata dukiya ce wata take warariya yi min malin maksus da ake karɓarta daga dukiyar da take warariya kenan ba a dukkanin dukiya ake karɓar zakka ba mu riƙe wannan da kyau ba a dukkanin dukiya ake karɓar zakka ba shi yasa asalin abin da ake fitarwa da zakka shine na ɗaya kuɗi na biyu kayan sayarwa na uku dabbobi na hudu amfanin gona kuna ji da kyau ko waɗannan a dunkule su ne sauran suna biyo bayansu ne duk waɗanda ba a faɗa ba za ka riskar da su za su shiga lissafin ɗayan waɗannan abubuwan ne za su shiga lissafin ɗayan waɗannan abubuwan ne ko dai kuɗi ko kayan kuɗi na sayarwa me bambancin kayan kuɗi na sayarwa da kayan kuɗi wanda ba na sayarwa ba kayan kuɗi na sayarwa shine wayoyi da kake da su da duk abin da yake na sayarwa wanda ba na sayarwa bane bai ciki wanda ba na sayarwa bane bai ciki amma kuɗi sai ba a ce na ciniki ne ko ba na ciniki bane ba a ce na hidima bane ko ba na hidima bane kuna ji da ke ko saboda su kuɗi a matsayinsu na kuɗi muddin ka ajiye su shekara ta dawo to shakka babu zakka ta hau kansu kuna gane magana ta da kyau kuɗi da ka ajiye su kuɗi da ka ajiye su ba ka taɓa su ba har shekara ta dawo zakka ta hau kansu ko kai ciniki da su ko ba kai ciniki da su ba ko kai ɗan kasuwa ne ko kai ba ɗan kasuwa ba ne idan ana maganar zakka ta shafi kowa da kowa da ɗan kasuwa da wanda ba ɗan kasuwa ba ina magana ɗan kasuwa take fitowa shine a lokacin da aka ce zakkar kayan sayarwa shine sunan ɗan kasuwa yake shigowa amma in dai ba a zakkar kayan sayarwa ba to da ɗan kasuwa da wanne ba ɗan kasuwa ba duk sun shiga ciki mun gane magana ta da kyau saboda haka yanzu a ce kayan aure kuɗin aure kake tarawa an lissafa maka kuɗin aure su kake tarawa kana tarawa mu kuma a ma'auninmu sun kai zakka to fa za ka ba su zakka ne fa duk shekara za ka fita musu da zakka kai kuma can kana ta tara suna na aure ne nan kuma muddin sun kai lissafin zakato to zaka fita musu da zakka ina fata mun gane wannan da kyau wannan yana nuna mana lalle ilalla akwai wanda yake shi lamba shi ta fito ta yaya lashi ta fito lamba shi ta fito saboda shi Allah ta'ala ya sa yana cikin waɗanda zai yi zakka ta dukkanin ɓangarorin mana a kuɗi yana cikin masu zakar kuɗi Allah ya sa shi cikin wannan da aka zo ɗayan kuma sarkin noma ne ma'ana manomi ne aka zo zakar amfanin gona yana ciki biyu kenan da aka zo dabbobi makiyayi ne su kaga wannan zai yi zakar amfanin gona zai yi zakar dabbobi kuma zai yi zakar kuɗi sawa'un kuɗin tsaba ne ko kuwa a'a kayan kuɗi ne da ake hada-hada da su kayan kuɗi ne da ake hada-hada da su isa ya ce yi min malin maksus za a karɓi zakka daga dukiyar da take ke keɓantacciya daga ita za a karɓi dukiyar isa maka ce kuɗi da kayan kuɗi da kuma amfanin gona da kuma dabbobi da muka ce kuɗi da kayan kuɗi to ga anan ne arba za su shigo abin da ya shafi motoci na haya abin da ya shafi gidaje na haya abin da ya shafi makarantu na kuɗi wana ji da ke ko muka ce makarantun kuɗi ko ta hafizul ƙur'an ce ku gane wannan da kyau ko ta hafizul ƙur'an makarantar haddar alkur'ani mai girma mutum ya buɗe yake karɓar kuɗi kuna jina da ke ko yake karɓar kuɗi domin gudanar da ita da kuma ribar da aka samu to muddin ya kai zakka muddin zai zakka ina son ko da aka ce tafizul qur'an ai kaga ba sai an faɗi to malam islamiyyan mu kuɗin laraba da muke karɓa ai ko guna su ne inda ya kai zakka to yana cikin lissafi in ko bai kai zakka ba shi kenan da yawa akwai waɗanda yake su ba su sani ba ne to ba su sani ba ya za su yi ya zama wajibi su bi silsila na waɗannan karatattuka domin su ji cewar za su yi bashi na adadin abin da ya wuce tunda ba su sani ba sai yanzu suka sani za su biya ko ba za su biya ba saboda abin da ya shafi zakka ya hada da haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala da kuma haƙƙin talakawa ina fatan kun gane wannan da kyau shi yasa bayanai kan abin da ya shafi zakka yake da matukar muhimmanci yace iza balaga qadaran makhsusan idan abin da za a fitarwa da zakkar ya kai wani lissafi keɓantacce akwai lissafi keɓantacce da aka yi ma kuɗi da sai idan kuɗin sun kai haka sannan za a fita musu da zakka kuna cina da ke ko amma in ba su kai haka ba to ba za a fita musu da zakka ba su kuma waɗannan kuɗaɗe bayani zai zo a kansu akwai darasi mai zaman kansa kan abin da ya shafi zakkar kuɗi ta nan ne za ka ji zakkar sawa'un kudin aikin hajji kake tarawa ya kai zakka tumalan malam za ka fitar da zakkar shi duk da na aikin hajji ne ko ko a'a bana ba a samu zuwa aikin hajji ba amma ba ka karɓi kuɗin ba kuma kana da damar ka karɓa tun da an ce wanda yake buƙatar kuɗinsa ya zo ya karɓa sai ka ce a'a kai a ajiye kuɗinka ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sai lokacin zakka ya kaga yanzu kuɗi ne a aji daga lokacin da ka ajiye shi zuwa lokacin da za a tafi aikin hajji mai zuwa daga lokacin da ka ajiye zuwa yanzu akwai magana a kai daga za ka fita mishi da saka ko kuwa duk za ka ji waɗannan bayana. salari da ake bayarwa albashi ba kuɗi ba ne kuɗin sallama daga aiki kuɗin an kammala aiki lafiya da mai da mai da mai sunan shi pension da gratuity da ake baiwa mutum kasan waɗannan kuɗaɗe ne masu numfashi kuɗaɗe ne masu numfashi inda za ka ji miliyoyi ake yi ake lissafawa waɗannan don ka san in akwai haƙƙin ubangiji sai ka cire kun fahimci wannan da kyau ko su dama 'yan revenue tun kafin ya zo hannun ka san cira nasu ka fahimci wai ba a taɓa ba guda ce ka kawo na rajin su dama tun kafin ya shigo hannun ma sai riga sun sai riga sun janye nasu da tax ne da VAT ne da waye da waye da waye yanzu kai abin da yake gare ka shine ka san akwai haƙƙin ubangiji a ciki da za ka cire shi ne abin da ya Za ka ga waɗannan akan abin da ya shafi kuɗaɗe kenan idza balagha qadara makhsusan idan ya kai wani lissafi keɓantacce kenan kuɗi kafin a fita da zakarsa sawa'un kuɗi ne sawa'un kayan kuɗi ne biyu kenan sawa'un sharikati ne duk abin da ya shafi kuɗi shi ma yana da lissafi sai idan lissafin ya kai sannan za a mishi zakka idan bai kai ba to bai shiga zakka ba fi zamanin maksus fi zamani maksus za a fitar da zakan ne a wani lokaci da yake keɓantacce wannan lokaci da yake keɓantacce shine abin da ya shafi shekara ga abubuwan da sai sun shekara ake fita musu da zakka abin da ya shafi shekara ga abubuwan da sai sun shekara ake fita musu da zakka akwai abubuwan da ba sai sun shekara ake fita masa da zakka ba masu haƙan zinari ku lura da ke ko masu haƙan zinari in mutum ya haƙi zinari shi baya cikin lissafin sai an kai sai ya kai zakka abin da sai shekara ta dawo ɗaya kenan sannan mai haƙan zinari a yau ne abin da ya haƙo a yau shi zai fitarwa da zakka koko abin da ya biyo zirinsa idan zinarin da yake bi yake ta haƙa yake ta haƙa yake ta haƙa saboda ka ya haƙa shekaran jiya ya haƙa jiya ya haƙa yau zai yi gobe zai yi jibi idan ya tara su sun kai zakka sai da inda na shekaran jiya ne kadai bai kai zakka ba in na yau ne kadai bai kai zakka ba idan ma aka haɗa su ya kai zakka kun lura da kyau ko hakan nan amfanin gona na biyu kenan shi ma wannan bai buƙatar ba sai ya kai shekara ba amfanin gona ana fitar da zakarsa ne bayan an girbe shi wa atu haqqahu yawm hasadi to kenan da ma'adin hakan zinare da amfanin gona su ba sa cikin abubuwan da sai sun kai shekara yusrafu ana ba da wannan zakkacce da muke magana tun da mun ce ibaratun an mali maksus yau haɗu ne mali maksus har muka ba da misali har muka ba da misali cewar saniya talatin shanu sai sun kai talatin tun da ya ce iza balaga ƙadaran maksusan idan sun kai lissafi ke keɓantacce kaga shanu sai sun kai talatin raƙuma sai sun kai biyar awaki da tumaki sai sun kai arba'in amfanin gona sai ya kai kaza a kuɗi sai sun kowanne akwai lissafinsa idan ya kai haka shine ya kai zakka in bai kai haka ba bai kai zakka ba to wannan abin da mutum ya ware na zakka kuna jina da ke ko shine yusrafu fi jihatin maksusa ake bayar da su ga jama'ar da shari'a ta ware jama'a da shari'a ta ware su ne mutane bakwai da ke cikin suratu a tauba darussa biyu aka ware na musamman domin a yi bayanin waɗanda ake bai zakka saboda me saboda idan ka je ka ba da zakka ga wanda bai canci zakkan nan ba to fa akwai alama tambaya Wana kenan da kyau akwai alama tambaya daga cikin alama tambayar za ka sake ta ne daman nawa ka bashi dubu hamsin ka bashi to kuma bai cikin waɗanda za a ba sarka yanzu ana bin ka bashin dubu hamsin kenan sai ka ɗauko wata dubu hamsin ɗin sai ka bayar ga inda ya cancanta kun gane magana ta da ke ko bari ba misali daga cikin waɗanda ake bai mu zakka akwai wanda ba bai da shi talaka haka ne akwai talaka kuma an zo ba da zakka ba bambanci tsakanin mace da namiji sai dai mace hukuncin mijinta shine hukuncinta maimaita mace hukuncin mijinta shine hukuncinta ma'ana idan mijinta bai cikin waɗanda za a bai ma zakka to ita ma ba ta cikin waɗanda za a bai ma zakka kun lura da ke ko idan mijinta baya cikin waɗanda za a ba zakka to ita ma ba ta cikin waɗanda za a bai ma zakka sai zama na ƙanwarka ce ko yayarka ce ko kuma ‘yar ƙaninka ce ko ‘yar ƙanwarka ce sai ka kallaci wannan nahiyar sai ka ita ma ka ba ta cikin waɗanda ake ba zakka ko kuma matar wanka ce ko matar ƙaninka ce da shekarar ya yi duk sai su ma ka lissafa su alhalin su a karan kansu ma ba za su waɗanda ake bai zaka balle kuma su ba sa cikin waɗanda ake bai zakka ta ga waɗannan zakar za ka sake ta kenan da ka yi zama dole mutum ya san hukunce-hukunce na zaka ai mun yi maganar sallah an haka maganar sallah kaza kaza a ce za ka sake kaza kaza kaza za ka yi ba'adiyya kaza kaza kaza za ka yi ƙabaliya haka ake ta magana sallah wani zai sake wannan kuma idan lokacinta ya wuce shi kenan a kori gaba amma idan lokacinta bai wuce ba za a sake ta wannan kuma a'a a ada abadan za a sake ta har abada saboda ya zama wajibi mu san bayanin zakka dalla dalla filla filla domin in mutum ba aka ce zakkar ba ta yi ba to za ka sake ne kuma cewar za ka sake sai ka gode ma Allah maɗaukin sarki da Allah ta'ala ya sa da ranka da lafiyarka ka samu bayanin an ce za ka sake shi kenan sai ka sake ka sai ladanka ya cika in ba ka ba sai ke tsammanin kana ta fitarwa ka ashe in daro ne kana ta zuba shi kuma yana ba daji ba wani wuri yake rike ta ba saboda haka bayanin yana buƙatar mu tsaya mu fahimce shi dalla dalla filla filla ka san ka aje zakakka a inda ta dace gaba ta gaba ita ce zakka akan wa ta zama wajibi zakka akan wa ta zama wajibi ƙa'idar zakka wanda zakka ta zama wajibi a kansa shine ma'ana ya fitar ta zama wajibi a kansa ya fitar shi ne mutumin da ya cika sharuɗa biyu kaɗai. Sharaɗi na farko ya zama al-Muslim, musulmi ne. Sharaɗi na biyu ya zama al-Hur, ɗa ne ba bawa ba. Ɗa ne ba bawa ba. Duk wanda ya cika waɗannan abubuwa guda biyu, to zakka ta hau kansa. zakka ta wajaba a kansa kun ga a azumi sai a ce albalir a sallah a ce wanda ya balaga da sauran amma a zakka a zakka ba maganar wanda ya balaga ba magana wanda bai balaga ba ba magana yana da hankali bai magana ba, ba wanda ba shi da hankali ina fatan kun bai cin magana ta da kyau saboda haka Tun da abin da ake bukata ga wanda zai fitar da zakka ko ga wanda zakka ta zama wajibi a kansa shine ya cika sharuɗa biyu na farko ya zama musulmi ne shi kenan in ba musulmi ba ne shi to ko ya fitar da zakka zakkar ba ta yi ba saboda a wurinsa ba zakkar ake bukata ba matakin farko ya musulunta ake bukata sannan karka manta ranar alkiyama kuma za a hukunta shi a matsayin da ya zakka ba ƙwarai kuwa kuma ko ya yi zakar ba ta yi ba inda shi ba musulmi ba ne shi ko bawa ai daman shi da abin da ya mallaka ba na ubangidansa ba ne ya shi da abin da ya mallaka na ubangidansa ne saboda haka yanzu zakka ta zama wajibi a kan namiji ɗaya kenan ta zama wajibi a kan mace biyu kenan ba a wa babba ba ba a wa ƙarami ba ba a ɗaukewa mai hankali ba ba a ɗaukewa mara hankali ba muddin ya cika shiro muddin abin da za a fitarwa da zakar kuna ji da ke ko abin da za a fitarwa da zakar ya cika sharuɗan zakka ma'ana ya kai nisabi ya kai kaza ya kai kaza to a wannan lokaci ba ma la'akari da wanda zai fitar da zakar muddin ya cika sharuɗa guda biyu ya zama musulmi kuma ya zama ɗa shi kenan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yake cewa ku juya dukiyar maraya fa don kada zakka ta cinye ta. Sauraka maraya ne baban shi ya mutu ya ban mushi kuɗi masu numfashi to za a dinga fita musu da zakka ne an juya su ba a juya su ba duk shekara za a fita musu da zakka misali an an ban maka maraya yanzu shi marayan da aka hannanta maka a hannunka yanzu ga kuɗi miliyan biyar nashi kasan farko da aka yi kai kuma yanzu kana da sabgoginka kana da al'amuranka da suka da kake kula da su sai zamana a kan za ka yi nazari ka ga me za ka yi mishi da waɗannan kuɗaɗe nashi miliyan biyar har shekara ta dawo zakka ta hau kansu mun ji wannan zakka ta hau kansu sawa'un an ɗaga fulo ne an ajiye kuɗin ko ko an kai su banki an taskance su an sa su a fixed deposit ne aka daskarar da su za a fara masu zakka shin dukiyar ana juya ta za a fita mata da zakka a'a mai dukiyan nan mahaukaci ne ya samu taɓin hankali juya kula mai da dukiyar ake yi taɓin hankali da ya samu bai ɗauke mashi zaka ba ina son mu gane wannan da kyau taɓin hankali da ya samu Allah ya bashi lafiya amma za a fitar mashi da zakka juya zakka dukiyar da ake yi juya ta da ake yi za a fita mata da zakka in ma ba a juya ta tsagwaron kuɗi ne ake shawarar ya za a yi za a fita mai da zakka saboda haka sai mu kiyaye waɗannan al'amura sharaɗi da ake buƙata na dukiyar da za a fitarwa da zakka ai ga mun yi maganar wanda zai fitar da zakka shi wanda zai fitar da zakka abin da ake buƙata daga gare shi abubuwa ne guda biyu abu na farko ya zama musulmi abu na biyu ya zama ɗa ta ɓangaren shi muddin an samu waɗannan abubuwa guda biyu to muddin zakka ta hau kansa ya balaga bai balaga ba an yi sunan shi ba a yi sunan shi ba ai da baban shi ya rasu ba a ma yi sunan shi ba saboda haka ranar sunan shi da aka ake raba zakar kashin fari sai ga miliyan ashirin da biyar ita ce zakarsa kuna shi sai aka ce kai ne za ka kula da ita to fa karka manta zakka ta hau kanta fa yaushe zakka ta hau kanta idan shekara ta dawo daidai ranar da aka raba gado daidai ranar da ya zama wannan abu mallakarsa shi yasa yanzu kai tsaye za mu kai ga abubuwan da ake bukata na dukiyar da za a fitarwa da zaka yanzu mun ji abubuwan da ake bukata ga wanda zai fitar da zaka abubuwa ne sharuɗa ne guda biyu shar'i na farko ya zama musulmi shar'i na biyu ya zama ɗa shi wanda zai fitar da zaka muddin ya cika biyun nan muddin zakka ta zama wajibi a kansa shakka babu to yanzu kai tsaye za mu je dukiyar da za a fitarwa da zaka ita karan kanta dukiyar da za a fitarwa da zakka ita karan kanta abubuwa uku ake bukata tare da ita abu na farko almilku tam ya zama na kai kake da cikar mallakarsa mallakarta dukiyar taka ce abu na biyu annama ya zama na dukiyar tana haɓaka ma'ana dukiya ce da za a juya ta dukiya ce da za a juya ta ko ake juya ta sawa'un za a juya ta kai ɗin ka juya ta ko baka juya ta ba in dai dukiya ce da za ta karɓa a juya ta kuna jana da kyau ko sai kai baka juya ta ba to fa zakka za ta juya ta kun lura da ke ko zakka za ta juya ta sai abu na uku shekara sai shekara afwan abu na hudu shine ta cika nisabi da na ce muku uku abu na hudu shine dukiyar ta kai nisabi waɗannan abubuwa guda hudu su ake bukata ga dukiyar da za a fitowa da zakka abu na farko almilku tam ya zama na kai kake da cikakken mallakata kenan ba za ka fitar da zakar da ba mallaka zakar dukiyar da ba mallaka ka bace maimaita sunanka ibrahim za ka fitar da zakar dukiyar usman saboda kai daban usman daban yanzu abin da ake bukata dukiyar ta zama mallaka ka ce to idan ta zama mallaka ku ce fa akwai bambanci akwai bambanci da mallakarka akwai bambanci da mallakarku to idan ta zama mallakarku shine za mu zo mu yi bayanin hukuncin zakka ta kamfani hukuncin zakka ta kamfani saboda daman kamfani ana tashi ne daga mutum biyu haɗin gwiwa ni da kai mu haɗu me sai ya zama na wannan abin namu ne kun lura da wannan abin nama ne to a lokacin da aka ce kuma a haɗu a yi kar ku manta a babin kasuwanci ba haramun ba ne don kun haɗu kai musulmi da wanda ba musulmi kun yi kamfani amma ka kiyaye ƙa'idojin musulunci kai a musulmi daga ba za a sai da aladu ba ba za a sai da giya ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba za a yi kaza to sai zamana yanzu abin naku ne kowa yana da kasan shi a ciki in an tashi fitar da zakaya za a yi shi dai an nena yanzu za a fitar da ka sanka kenan ko kuwa duk gaga wannan yana buƙatar ka ji idan an zo kan abin da ya shafi zaka ta kamfani to kenan ana buƙatar almulku ta mai zama na ka mallake shi kana da kana da tasarrufi a kansa to amma idan baka san mallakar ka bane fa kai abin naka ne ai kai baka san mallakar ka bane ma'ana almalul majhul duk da baka san da ita ba ta gace amma baka san da ita ba wani gadon ku aka raba ga ka san ka kai baka san naka bane kuma an riga an ware shi tunci ne ina fatan kun bai wannan da kyau ko wata zakka aka baka aka aiko aka ce ajiye maka kai kai mallaka ka amma baka sani ba har ta shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sannan sai ka ganta to tambayar mu anan ita ce yanzu zaka shekara nawa zaka fitar ina fatan kun fahimci wannan da ke ko sai malamai suka ce idan ya tabbata baka da masaniya a dukiyar kwata-kwata sai a lokacin sai mu duba daga lokacin da ta zama mallakarka idan ya zama na shekara biyu ko uku ko hudu ne baya zakka shekara guda za ka fitar kuna jina da kyau ko amma idan mallakarka ce baka kula ba ana ce alhaji ga wannan fa kana ce aje aje maka kaga yanzu da aka ce maka ga wannan ka san mallakarka ce sai ka ce ajiye maka yanzu kai ne ka ga damar baka je ka buɗe ka ga mai ke ciki ba haka ne kai ne baka je ka buɗe ka ga mai ke ciki ba so wannan za ka fitar da zakar shekara uku ne idan a shekara uku bayan shekara uku da mallakar ka ga abin mijin ya kai zakka za ka fitar mai da zakka ta shekara uku wannan kenan sai na biyu annama ya zama na dukiyar tana haɓaka dukiyar da ke a baka ita ce dukiyar da ake kasuwanci da ita dukkanin nau'ukan kasuwanci sawa'un kiwon kajin gona ne sawa'un kiwon kifi ne da ake yi sawa'un kiwon dabbobi ne sawa'un gina makarantu ne na kuɗi sawa'un baza ko kaya ne a bakin titi ka sayar duk abin da ya shafi juya wannan ana fitar mai da zakka wannan kenan na biyu shine tsabar kuɗi tsagwaron kuɗi tsabar su kaga wannan tsabar kuɗi ana juya su kai ne baka juya ba shi yasa ba su haɓaka ba to tunda kai ne baka juya su ba yanzu ba za a yi la'akari da kai ba duk shekara za ka fita musu da zakka sawa'un kuwa kai jami'in gwamnati ne allowance ne aka baku kun yi tafiya da shugaban ƙasa kun yi tafiya da gwamna kun yi tafiya da kaza ga allowance ɗinka sai ka ajiye shi tukunna baka tashi ankara ba shekara ta yi za ka fita mashi da zakka ina fatan kun fahimci wannan abin da nake so mu gane tsabar kuɗi da mutum ya ajiye a gida bai juya su ba ana fita musu da zakka na hajji ne kuɗin ko na aure ne ko sadaki aka bata sadakinta ne kuna jina da ke ko da aka bata su sai bata juya ba sai ta ajiye kafin ta ankara shekara ta yi muddin ya kai nisabi za a fita mai da zakka sai abin da ya shafi cikin shekara abu na uku kenan da ake bukata a dukiyar da za a fitowa da zakka ya zama ta shekara kuma mun yi magana shekara a ɗazu cewar abin da ake nufi da cikin shekara wannan ya shafi kuɗi ne da kuma dabbobi amma bai shafi amfanin gona ba bai shafi kuma masu haƙar zinari ba sai kuma abin da ake bukata ga dukiyar abu na hudu shine ya zama ta kai nisabi ta kai nisabi in ba ta kai nisabi ba shikenan amma in ta kai nisabi to ta kai zakka kuma dabbobi suna da nisabin su amfanin gona yana da nisabin sa sannan kuma kuɗi suna da nisabin su ina fatan kun bai wannan da kyau amfanin gona kuma muna da noman rani muna da noman damuna zakkar noman damuna daban zakkar noman rani daban kun gane magana ta da kyau ko sannan amfanin gona ya nuna a dinga ɗebo shi ana sayarwa kafin a gyara shi wannan da aka sayar ko aka ci duk yana cikin lissafi kun gane magana ta da kyau ai za ka ga yanzu ana sai da buhunan masara ina nufin masara wacce ake gasawa sawa'un gasa ta aka yi ko dafa ta aka yi da sassafe sai ga mutum ana ta shigo da su wanda yake ɗan lokaci za a bari kaɗan su nuna kuma a shigo da tsabar su to duk ga waɗannan suna cikin lissafi kun gane magana ta da ke ko duk mutum zai musu zakka yanzu abin da ya rage mana abin da za mu lura da shi shi ne. mu riƙe lissafi wannan dukiya da aka ware sunanta zakka wannan dukiya mun yi magana akwai dukiyar da ake mazaka, akwai kuma zakkar da aka ware misali misali a shanu talatin sai aka ware za a cire ɗaya ɗayan ita ce zakka kuna jina da kyau ko kuɗi za a raba gida arba'in kashi ɗaya shi ne zakka to wannan kashi ɗayan a arba'in shi ne zakka zai shi kuma yana da hukunce-hukuncensa ta da in ya ɓata ko ya salwanta wa zai biya kai ne mai zakkar za ka biya ko kuwa sannan abubuwan da sai yanzu mutum ya ji cewar ashe kaza ana fitar mai da zakka kaza ana fitar mai da zakka shi kuma bai fitar ba zai mishi kafara zai biya waɗannan insha Allah ta'ala za su zo a mu na gaba da izinin Allah madaukakin sarki za mu tsaya anan muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunan shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya amfana da mu karatun baki daya ya sanya karatun ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira kuma Allah ta'ala ya yi wa al'ummar musulmi hali da ake ciki Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya garuruwan Allah ta'ala ka amintar da mu Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ka ƙare mu da zaman lafiya da lafiya da zaman lafiya اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Allah maɗaukakin sarki ya saka malam alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala karatun da malam ya gabatar a wannan lokaci ya amfanar da mu baki ɗaya ya ba mu ikon aiki da shi dangane da tambayoyi da muke ba da takarda na rubutawa muna lura da lokaci saboda haka za mu iya ba da damar a yi tambaya ɗaya a baki sannan mu ansa tambayoyi guda uku bayan wannan tambayar. saboda ‘yan wasu yi haƙuri kamar yadda bayani ya gabata a wancan muhadarar ta gabata mun sanar da ku cewa Allah ya ba mu dama za a ware rana na tambayoyi insha Allah kamar yadda tambayoyin suke a yanzu haka akwai wanda suke da alaka kai tsaye da wannan darasin da aka gabatar su za a karanta guda biyu sai kuma in Allah ya kai wani lokaci a cikin mawdu'an da za a gabatar akwai tambayoyi da suke da alaka da wannan tambayoyin kai sai ina fata mun gane yan uwa za su yi mana hakuri da gane da haka Allah ya saka da alkhairi tambaya ta farko malam ita ce ta takarda kenan ta takarda na bayanin da yana bukatan bayani ne a ƙara masa bayani dangane da fitar da zakka na dabbobi da kai magana da yake ce awaki ashirin tumaki ashirin idan aka hada su haka arba'in eh. za a cire zakka mai za a cire a cikinsu ya ce idan yana son ƙarin bayani akan abin da ya shafi zakkar dabbobi musamman ɓangaren awaki yana da awaki jajaye kenan guda ashirin tumaki guda ashirin in ka haɗa su sun zama arba'in lissafinsu ɗaya kuma an tashi lissafawa da wacce aka haifa yau duk tana cikin lissafi wana ji da ke ko misali a ce jiya saura kwana ɗaya dabbobin su cika shekara da aka bayar da su sai yau ne za su cika shekara sai jiya ɗaya ta haihu shi kenan sun cika shekara za a lissafa da wannan so ina son mu gane in an tashi lissafi za a haɗa awaki duka ne da farare da jajaye da mata da maza duka za a fitar in an tashi fitar da zakar guda ɗaya za a fitar guda ɗaya a dabbobin za a ɗauka a fitar akwai darasi mai zaman kai shi na abin da shafi zakar dabbobi guda ɗaya za a fitar in kuma ba kuma idan garin ga idan garken ake ɗauka a fitar ba haka nan kuma ba za a ɗauko wata ƙyamusasshiya wata yankwananniya a ce ita za a bayar zakka ba haka kuma ba za a je a samu babban ragon ciki ko abin nan balu da ke ciki a ce ita ce zakar ba sannan dabba za a ɗauka a bayar kuna ji da ke ko ba wai shi mai dabbobin ne kuma zai ce ya saya ba saboda haka ga kuɗin ko ya je kasuwa ya sayar ya zo ya ɗauki kuɗin yana rarraba wa mutane ba haka ba ne nam wallahu ala nam Allah ya saka da alkhairi ya ce kuma mutum da yake ake bin shi bashi wani mai tambayar kenan na'am tambayar ta gaba mm. wanda mutum ne ake bin shi bashi ta ya zai cire zakka a cikin bashin ne ko kuma eh a wace a zakar kuɗi ne ko a me kuna jina da kyau ko in a zakar kuɗi ne duk bayani zai zo kansu shi zakar amfanin gona da zakar dabbobi bashi bai taɓa su bashi bai taɓa su idan ka je da bashi yake tasiri shine abin da ya shafi zakar kuɗi nan ne bashi yake tasiri idan ya zama na bashi da wasu kadarori da za su iya tokar wannan bashin in ko yana da wasu kadarori za su iya tokar wannan bashin shi kenan nam wallahu alam nam tambayan ta gaba ita ce mala ya ce menene hukuncin wanda zai fidda zakka misali miliyan ɗaya sai bi wannan zakkar miliyan ya dinga gunsa shi rabi rabi yana ba mutane kamar ya rabi rabi kamar ya cire dubu ashirin dubu arba'in ya ba wannan ya ce mutum ne ya ware miliyan ɗaya ita ce zakkar da ya tashi bayar da ita sai yake gutsu tsirata yake yi ƙunƙunata yake fitar da zakata mai hukuncin haka darasi zai zo akan yadda ake fitar da zakka na ce wannan darasin an ware shi zama biyu ne a kansa kan yadda ake fitar da zakka da gwargwadon abin da ake so ka baiwa wanda za ka fitarwa da zakka ina son mu lura da kyau miliyan ɗaya nan da ka fitar in za ka baiwa kowa naira ɗaiɗai ya zama mutum miliyan ɗaya kenan ko ba za ta wadatar ba kowa ba zai samu ba haka ne da tun da kowa ba zai samu ba sai kwarakan numfasar da mutum ya yi dogon numfashi daga ya kyafi shi ne zai fi mun kammala ta karanta nan wani ya ɗana zai yi ta baki a wuce ya riga tun da aka yi magana ya ɗaga hannu na wa alaikun salam rahmatullah ina eh, sai ina eh, eh eh ya ce shi misalin manomi da ya noma amfanin gona da ya noma shi sai ya fitar mai da zakashi ta shekarar da ya noma da ya kammala sai ya taskance shi a cikin ya ajiye shi da ya ajiye shi sai ya zama na bai wani abakan shi ba har shekara ta dawo to ya zai fitar mai da zakka kusa mun yi magana kuɗi in mutum ya daskarar da kuɗi ya ajiye su tsabar su ko ya juya ko bai juya ba zai fitar musu da zakka haka hukunci yake a amfanin gona insha Allah bayani zai zo akan shi insha Allah ta'ala a ya ce guda ɗaya za a ambata ta za a amsa ta waje ta baki eh ku yi hakuri eh wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in